kai kai sarki kai yawa wasannin magana ɗaya me yake faruwa duba ni da idan rahama ɗaya Allah ya mana aikin gafara biyu da fatan an zo lafiya kai ba su gaya mana ne a magana ce kawai ɗaya bata kai biyu ba kuma bata kai uku ba daga ɗaya zan tsaya maka cak wannan ƴar uwata ce kuma an cire mana zannuwa an cire mana 'yan kwalaye an karɓe mana jan bakunan mu jakunkunan mu duka suna hannunku kuma babu takalmi muka shigo wannan wajen you are very stupid my friend ina da ku ci gaba bai zo muku bane ba kuka yi sai haɗa maza da mata na ƴar karo ta da ce ni inda mata suke da ban, inda maza suke da masu abin na samu yi ne a ɗaya ba wallahi tallahi sai na ku gaskiya ba na riga na shigo ba can mata ta madadajin bare mai ciki kai in kai wasa sai na ci ubanka sai na sauke ma wannan daurin da take kanka kuma sai na yi prescription ga kotu zan kai ka gobe ɗan iska mara mutunci. Ina ne kuma ka ce sai na ci ubanki, sai na bi ganewa sai na sai zagin ya fushi gata na san ka kama sunana na ya mace. Kuma gwanda ka kai ni kotun ma ne in san wace irin iska zai riga shaka. Ko kuma nan ba na yake faruwa. To Allah kiyaye, Allah kiyaye. Banda banda bugawa ba abin da za a yi fa. To ku ba hankali. Oba, area 5. Yaya ke? Ake miki sunansa? Sani tsigi. Sani tsigi. Sani tsigi sarauniya. Eh. Ana yana nan wani abu ne? An ce an kama shi yana wajen da. Allah ku taimaka shi dan Allah. A taimaka a fito ake dama in an kama mijin mace kawai sai ki zo ki saka kuka ki ce a sake shi in sata yi in fashi yi in wani abu ya kawai mu sake shi <laughs> kawai tsaya na ji na ji ɗanku ba lafiya ko to kin zo da kuɗin dai beli in da kuɗin beli ba wani abu ai ba mu dan Allah ku taimaka ke ai ki dan ba haka yake ba nan ba makaranta bace ba wurin yin wa'azi bane waye ce ya eh, laifin kama shi a kashi gurin yan sanda akwai dubu goma kuma dokar belin mu na nan wannan station din dubu goma sha biyar ce yanzu dubu biyar i rage ki je ki kawo dubu biyar a cikin adashin da kike ko me kike yi ki kawo a cika da goma nan sai a baki mijinki me za mu yi shi ina dubu biyar baki da ita ai ko ba za mu sake shi ba qur'ani sai dai in ya mutu anan duk inda zaki nemi biyar ki je ki nemo ciwon ɗanku kuma ba mu muka sa muku ɗanku ya ciwo ba ba laifin mu bane ba magana wani da Allah dana ba ka ya zaba ga laifi kina tayar da yawon dande kike ya baki a gida kizo kina kuka ki nemo inda dubu biyar take sannan a baki belin sa Allah sai dai yi mutu anan ba zai fita ba in dai ba dubu biyar din nan sai dai yi mace mana anan ya mana doyi min yadda